Haka take haka za ta zama yan uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin daga nan dakin maganar studio Kalango kuna tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta fantastic fanta ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah labari yau. A haka ne to Gora yau da maraicen nan dai za mu je da ku garin gaya domin tabo zancen matsayin karatun yara bayan an ba su sakamakon zango na fari. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu gabatar muku da wata matashiya mai suna Rakiya Bu Gube ita ce shugabar kungiyar da ake ce ma Ardaye so daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. gora a yawancin makarantun kasar Nijar a wannan lokacin ne ake baiwa ɗalibai sakamakon ƙarshen zangon karatu na ɗaya. Haka ne gora a garin gida satin da ya gabata ɗalibai da dama suka karbi nasu sakamakon. Har ma abokin aikin Fadel Alu ya tingari makarantun domin ɗauko mana wannan rahoto. Biyo bayan jarabawar sun fuɗar watanni shida makarantar sagandari ta CAS Samsu Beri ta gaya a cikin ɗalibai dubu biyu da tasa'in da shida da suka yi jarabawa 629 kacal suka samu kasan da ake bukata adadin da ya tashi kaso 29.72 cikin 100. Alu Garba, shugaban makarantar ya ƙara bayani a kai. A cikin ɗalibai 2,296 su 629 ne suka samu maki kusan kashi 30 cikin 100 inda muke ganin abin bai yi kyau ba. Alise Dingaya Bubakar Idrisa, shugaban makarantar, ya bada da shimfiɗar sakamakon da aka samu. Ɗalibai na ajin second a jimalce ba su yi aiki ba. A ajin premier akwai kashe 63.11 cikin 100 da suka samu maki. A terminal nan ne ba a yi aiki ba. Rashin mai da hankalin ɗalibai ga wasu shafuffukan darussa na ɗaya daga cikin dalilan da suka haddasa wannan karamcin sakamako. Gwara yanzu kuma bari mu koma fanni siyasa a satin da ya gabata matasan ƙasar Nijar da dama suka nuna rashin yardar su sakamakon zaɓe da aka yada ta hanyar yin zanga-zanga a kan titunan garuruwansu. Haka ne gora sai dai wani abin takaici shine sun yi amfani da wannan damar domin lalata kayan amfanin al'umma. Saniya Hayyajan Juna masanin zamantakewar al'umma ya ba mu ra'ayin shi. Wasu daga cikin dalilai da suka haddasa haka akwai bijirawar matasa da kuma dalilan rashin aikin yi da tsadar rayuwa inda waɗannan sun zama sila ga wasu cikinsu shiga cikin zanga-zanga musamman a abin da ya shafi rashin amincewa da sakamakon zaɓe. Idan kuwa kowa ya ce zai ɗauki hukunci a hannunsa ana aikata mummunan ɓarna. Gura a garin Gaya a kowace ranar Juma'a ɗaliban primaries kan je da kayan tsabtace ajujuwansu da ma makaranta ga baki daya. A cikin wannan rahoton na Fadal Alugora yaran sun nuna irin ra'ayinsu ga wannan aikin. Bar mu saurare shi. Tsabtace makarantun boko na firamare ya zama aikin da aka saba yi kowane wata a cikin garin Gaya. Madam Mai Zumbu, daraktar makarantar kwaratagi ta hudu, ta kara bayani akan wannan fusa'ar da kuma mahimmancin da ke gare sa. Shara da tsabtace makaranta muna yin shi ne juma'ar ƙarshen kowane wata. Ɗalibai suke share ajin su da gaban ajin a ƙarshe kuma su share kewayen makarantar. Amfano da ke ga yaran ita ce in aka ce shara an ce tsabta in kana da tsafta kuma za ka gabu da cututtuka. A wajen ɗaliban yana da mahimmanci gare su na su tsaftace wurin da suke samun koyarwa. Na zo ne nima da in yi shaka da tsaftace hilin makarantarmu yana da mahimmanci sosai a gare mu saboda in muka dawo ranar litinin za mu ga makarantar mu a tsaftace kuma za ta yi kyan kallo. Mayar da hankali da yaran ke yi malaman nasu na yabawa sosai. Suna sa himma sosai daga an ce shagar makaranta duk ɗalibai ke zuwa kuma a shirye suke zowa kowace juma'ar ƙarshen wata. Kamar yadda muke yi a makaranta muna son iyayen yaran su ba su dama a gida su koyi tsaftacewa. Gora sai kuma ta ga takaitaccen rahoton mu na yau gobe idan Allah ya kai mu na rai kasashen duniya baki ɗaya za su raya ranar da aka keɓe domin mata akan maudu'in bana kamar haka shugabancin mata domin samar da daidaito a duniya baki ɗaya. To Gora barka da sallah kenan. Barka ka dai. <laughs> Ga wata kyauta wato labarin wannan matashiyar mai suna Rakiya Bube shugabar kungiyar Ardo Yeso. A maraicen yau a cikin ma'aikatar lissafin kuɗi inda take aiki ne Rakiya Bube ta karɓe mu. Ta tarbe mu cikin farin ciki da shimfiɗar fuska. Rakiya wadda ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar Arda Yesu ta yi mana ƙarin haske kan dalilinta na shiga harkokin kungiyar. Tun yarin tata yanzu ina lissafi da bincike mai zurfi amma likita ne na so in zama domin in samu in taimaka ma mutane. Tunani na in buɗe kungiya domin taimaka ma mutane. Abokanan aiki na. Ko me Rakiya Bube take ji da maudu'i na bana wanda shine shugabanci na mata domin daidaitaccen rayuwa nan gaba a duniya? A tunani na jagorancin mata ana girmama shi, balle ma a nan Nijar da bamu da 'yan mata da yawa a cikin wanga tafiya da za mu fara buɗe tamu ƙungiyar. Mun samu mutane da yawa sun ce muna ɓata lokacinmu ne zami. Saboda mu duka mata ne, namiji guda ne a cikinmu. Sai mutane sun ka kama cewa mu da bamu da kowa da zai kula da mu, wa zai taimaka muna. ko kuma na tunanin zan samu wani taimako ne ko kulawa wajen mutane shi yasa da mun ka bude kungiyar tukuncin farkon da muke jira mu samu ba mu same shi domin mutane suna tunanin cewa wata darga ke zamu ba za mu kammala wannan rahoto ba ba tare da mun nemi sanin abin da mata ke buƙatar sani ba a game da shigar mata cikin harkokin jagoranci ba abu ne mai sauki ba ɗaukan nufin ƙungiya ba zan muku karya ba in ke muku ba mu da matsala tunda wani lokutan muna da ra'ayi da muke so mu fara aiki saman shi amma da yake ba mu waje guda komai da muke so mu shirya saman wazaf muke shirya shi kuma da lokutan mu da ba ɗaya ba shi yasa ni a nan na fi kowa ɗaukan nofi a kaina saboda ni nake a wurin kuma ni nake da lambar ƙungiyar idan akwai wata matsala ni ake kira ni kuma in taɓo abokanan aiki na kun ga ko ba abu ne mai sauki ba amma dai wanga aikin da nake ba a sa ni dole ba kaga ko abun ba a sa ka dole ba ba zai baka wuya ba kuma zaka iya yin aikin nan da kyau A cikin shagulgulan ranar takwas ga watan Mars, Rakiya da kungiyarta na shirin kaddamar da ayyuka da dama waɗanda suka hada da wani kamfe da ake kira gwagwarmayar zamantakewar al'umma da gidauniyar tara kuɗi domin bayar da taimako ga mata marasa galihu. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa shiki. Fannin wasan kwallon kwando dan wasan Amurka Joaquim Noah ya tsayar da buga wasa a yanzu haka yana da shekaru 36 sannan ya samu nasarori da dama so biyu yana buga wasan All Star sannan shi aka baiwa matsayin mafi kwazo mai tsare baya a shekarar ta 2014 a kungiyar NBA. A fannin kwallon kafa magora dan wasan kasar Burkina Jonathan Petro Ipa ya dauki ritayar ta buga kwallo shi ma yana da shekaru 34 ana jera shi kuma a cikin aikin manya-manyan 'yan wasan kwallon afirka ta wani bangaren kuma 'yan uwa matasa kar manta za a buga wasannin karshe na gasan kan u tsakanin kasar ghana da kasar uganda nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da ba akan layin airtel bye bye